نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بايعك يا اخوة السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi sha biyu ga watan tara ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira wanda ya dace da sha ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari tara da sittin idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta ashirin da takwas haka ne ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir cikin wannan sura mai albarka suratul qumar yau kuma za mu tashi farkon aya ta sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى كم باك مثل أن الله سوى الله تعالى يولد الليل في النهار shine ke shigar da yini a cikin dare wa yulijun nahara harafin layl kuma shi ke shigar da yini da wato dare a cikin yini kuma shi ke shigar da yini cikin dare ma'ana wani lokaci awanni da ke cikin yini su fi tsawo wani lokaci awannin dare su fi tsawo wani lokaci a ɗebi nan wani lokaci a ɗebi nan hikimar Allah sai yake gudanar da haka kudurar ta sai ta zartar da haka wa sakhara shamsa wal qamara kuma ubangiji shine ya hore mana rana da kuma wata da muke gani kullun yajri ila ajalin musamma kullun wannan tanwin al-awwal kenan yani kullu wahidin huma kowane daya cikin cikin wato rana din ko wata yajri yana gudana ne ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sanalli menene wannan lokaci sananne shine idan rana ta fito akwai inda zai saji ta fadi hadisi ya tabbata cikin bukhari babu wani yini da rana za ta fito ba sai sai ta tafi ta tafi ta tafi ta je ta fadi karkashin al'arshi sannan ubangiji ce da ita koma inda kika sake fitowa sannan ta sake komawa wace gari ta fito ta gabas kuma ta je ta fadi karkashin al'ashi ne haka za a yi ta yi har wata rana ta za ta zo inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a ce koma daga inda kika fadi shine ranar da rana za ta fito daga yamma kenan to wannan rana babbar aya ce da yau ya fi babu aya ta rabbuka kenan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan hadisi na cikin bukhari bisa ga wannan bugar a sai rana tana tafiya kenan ba sai take ba tafiya take haka qur'ani yace haka hadisi yake qur'ani yace wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjun al-qadim لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون أشياء بدانا في shuduka. a takaice dai rana na da ila ajalin musamman zuwa lokacin faduwar faduwarta waɗansu malamai suka ce ila ajalin musamman ya zuwa ranar tashin kiyama daga lokacin rana za ta tsaya ko mota zai tsaya komai ya tsaya kuma idan shamsu ko wani zuwa yanzu nujumun kada rakke na lokaci wa anna allaha bima ta'maluna kabir kuma shin baka da masalar cewa lalle Allah kabirun gwani ne bima ta'maluna dangane da sanin abin da kuke aikatawa zalika bi anna allaha huwa al-haq ana wannan bayani ne domin shi Allah shine alhaqu alhaqu tabbataccen abin da ba a neman sa a rasa wannan ma ya dawo min dunihi albatil abin da waɗansu ke kira ba Allah ba shine albatil batil kuma abin da ba ya da tabbas yanzu yana ne in an jima baya nan yanzu idan sabihu in an jima yayi barci yanzu yana da rai wata rana kuma ya mutu ubangiji ta'ala ko baya mutuwa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bi amrihi ubangiji ta'ala baya jiji ko barci la ta'khudhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ard to shine al-haqq duk abinda ba shi ba sai zama shi da albafi. batil zalika bi anna allaha huwa wannan bayani an yi shi ne domin shi Allah shi ne alhaku tabbatacce wa annama ya da'una min dunihi al-batil abinda duk ba shi ba baya da tabbata iya neman sa a rasa wa anna Allah huwa al kabir lalle Allah shi ne al-aliyyu madaukaki daukakar zati madaukaki daukakar sha'ani madaukaki a cikin zukatan bayin sa mummune daukaka nau'i uku duk ta tabbata ga Allah daukakar zati domin ya tabbata kan al-arshi tabbata ta daukakar sha'ani domin mulkin sa ya kumfata daukakar ta matsayi a cikin zukatan bayan sa suka yi imani da shi sai Allah ya ce ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ubangiji ce nan tarakin ba ku da masaniya ba ka da masaniya kai wanda kake karanta alqur'ani annal fulka jiragen ruwa tajri fil bahri suna gudana cikin tekuna ne bi lahi sanadiyar ni'mar ubangiji ubangiji ne ya so ni'imtar da mu shi yasa sai yake rike su ba sa nutsewa sai ka dauki dutse gurgudan kan dan yasa ka jefa cikin ruwa sai ya nutse amma jirgin ruwa a cika shi da kayan kuma bai nutse ba lallai akwai wata kudura da ke rike da shi kudurar na ita ce kudurar ubangiji dan ne dan ya cika mana ni'imar ta gare mu ni'imar ta duniya li yuriyakum min ayatihi kuma domin ya nuna muku wani sati na ayoyinsa inna fi zalika lalle cikin wannan abu fala ayatu akwai ayoyi li kulli shakur ga dukkan wani mai hakuri da jimirin karbar bayanin da ake masa shakurin mai kuma godiya ga ubangijinsa wato mai kadai tafi da ibada shi kadai kafin aya ta gaba an ce ko wani alladi muna ana alladi ali muna ana neman sa da gaggawa wajen motarsa saboda larurar rashin lafiya a gidansa Allah ya bada sauki to sai Allah ce wa mawzun qawlan Allah idan wata igiyar ruwa ta lullube su kan zulali igiyar ruwan nan saboda girman ta karzolin sai ta zanto kamar duwatsu a waɗansu lokuta haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara waɗansu suka ce karzolin kamar girgije kai ka ce wani mulmulan girgije ne na ruwa idan igiyar ruwa ta yi tsiri din nan mutum na cikin jirgin ruwa kaga dole su zai tashi to lokacin da suka samu kansu a wannan hali me suke yi da Allah sai su kira Allah mukhlisin lahu din suna masu kebance kira gari shi kadai ba su hada shi da wani wannan shine dabi'ar su su Abu Jahil kenan su Abu Lahab su Annabi bin al-Harb su ba ibn Rabi'a duk haka suke duk wanda wahala sai wahala to sai manta da karamin gunkin sai ko koma ga Allah ta'ala dama abin da suka ce kenan wasi karamin gunkin kama kafa ake da shi idan ayyuka suka yi tsanani to ko dole sai an je wurin babban shine Allah shi yasa ko da sun zo talbiya zaka ji ko wannan kanshin wannan shirkar a cikin wasu ke cewa labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka wato ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya da shi ma naka ne da shi da abin da ya mallaka duk mallakar ka ne idan haka ne a cikin shi kadai ne kenan yasa talbiyar musulunci labbaika labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka sako idan ka wa idza ghashiyahum mawjun kadhulal da'u Allah sai su kira Allah mukhlisina lahu ad-din falamma nasahum barri yayin da ubangiji ya samar da su zuwa da sarari wa minhum a cikin su sai a samu wanda yake kafirce ma Allah muqtasid haka imamu mujahid ya fassara yace wanda yake kafirce ma Allah wanda kuma malaman suka ce muqtasid akwai wanda yake zama dan tsaka tsakiya ya takaita al'amarin sa wato idan yana sarari wani lokacin ya iya kiran Allah wani lokacin ya iya kiran kuma wanda ba wani Allah ba amma idan yana cikin halin wahala to Allah kadai yake kira ma'ana idan yana shirka ne lokacin da yake cikin yalwa kenan ban mutum da ke cikin sarari wa ma ya yajhadu bi ayatina ba wanda yake yin musul ayoyin mu illa kullu khattan sai dukkan wani mayaudari kafurin mai kafirce wa Allah khattan kenan wato mai mayaudari kenan ya يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا yi mutane ittaqu rabbakum ku tsoraci ubangijinku ta hanyar kadaita shi da ibada ta hanyar bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hana wakhshaw yawman ku tsoraci gamuwa da Allah a wani yini shi wannan yinin la yajzi walidan an waladihi a wani yinin mahaifi ba zai iya wadatarwa da kansa wani abu ba wala mauludun haka da ba zai iya huwa jazal alwalidihi sai ba zai iya zama mai wadatar mai gamsar da mahaifinsa wani abu ba da ba zai amfani ma'aifi ba ma'aifi ma ba zai amfani da ba matukar ba su imani ba matukar ba su ayyuka da gari ba ranar tashin kiyama ba cewa wani dan wani wani dan wani bai za nuka kafi suri fala an saba bainahum yawma yadin wala yatasaalun ba a tambayar mutane me ya dangantakar ku inna wa'da Allah ya kun lalle alqawlin Allah gaske ne fala tagurrannakum alhayatid dunya kada rayuwar duniya ta rude ku gida mai kyau motar shiga mukami kudi mata kada su ruɗe ku manta da Allah wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada mai rudi ya rudan da ku ya sa ku manta da ubangijin ku shine shedan kada iblis ya rudan da ku ya sa ku manta da ubangijin ku kullun ku rinka tuna Allah ta'ala ku sani duniya mai farewa ce mai karewa ce إن الله عنده علم الساعة يؤمن الغيب ويعلم ما في الأرحام ilmu sa'ati a wurin sa ne sanin yaushe lokacin tafin kiyama yake wanda shi babu wanda ya sani inda uwa da buke. wurin sa shi kadai ba wanda ke tarayya da Allah wajen sanin ranar tafin kiyama wa yunzil al-ghayb a wurin Allah ne ilimin saukar da ruwan sama yake yaushe ruwan zai sauka adadin kwaya nawa halittu nawa ne za su amfana da ita su masu hasashe da masu weather forecast sai dai su iya gane cewa kila za a yi ruwa kadawar iska da juyawar ta na nuna akwai da zai taso gobe kila za a yi ruwa amma idan muka tambaye su gangan ruwa ta nawa za ta sauka ba su sani ba halittu nawa za su amfana da ruwan nawa daga cikin mutane nawa daga cikin dabbobi nawa daga cikin kwanuka nawa daga cikin shuka za su amfana da ruwan wallahi ba wanda ya san wannan sai Allah su dan kaɗan suka sani ɗaya cikin ɗari ne kamata a sani ne ko ɗaya cikin dubu da ya kamata a sani shine suke ɗan sani shi kanshi bisa tsammani ne sai ya za a yi ruwa wata gari ko ba yi ba sai za a yi gari ko ba a yi ba duk wannan na iya faruwa amma Allah shine mai cikakken sanin waɗannan al'amura wa ya'lamu ma fil arham kuma shine kadai yake da masanar abin da ke cikin mahaifa sani wadatacce ba ta gaitacce ba rabu da ilimin likita da zai gane cewa mace ce ko namiji ne ko da zai gane cewa za a yau sha biyar ga watan januwari ko februari ko menene wannan takaitaccen ilimi ne ilimin ubangiji ya fi karfin haka ubangiji ta'ala ya san matsayin da wannan dan adam yake ciki tun lokacin da yake dogon mani haka bayan ya juya ya zama gudan jini haka bayan ya juya ya zama tsoka haka bayan an busa a ciki kuma Allah madaukakin sarki ya san a ina za a haife shi zai zo da rai ba zai zo da rai ba zai zo da lafiya ba zai zo da lafiya ba shekara na zai idan ya zo duniya idan ya zo menene sa dan kasuwa ne dan boko ne ba fa zaki ne masunci ne mai kawun kifi tela ne da ubangiji ya san wannan ya umarci mala'ika ya rubuce tun mutum yana ciki fa yi umaru bi arba'i kalimati bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id ubangiji ta ala zai sa a rubuce sa menene sana'ar sa idan ya zo kuɗi nawa ya kamata ya samu nawa zai kashe nawa za su yi rara nawa zai mutu ya bari magada su ci wa amalihi menene irin aikin da zai yi bi kadar ni wa jalihi wa amalihi da kuma sa shekaru nawa zai da wata nawa a wannan zai mutu wa shaqiyyin aw sa'id shin dan wuta ne ko dan aljanna kaga kara kaka wannan likita ya san wannan wani tsakanin za a je a jima gano wannan wata na'ura za ta leko babu wa ya ya'lamu ma fil arham kenan wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada babu wata ne da ta san cewa me za ta yi gobe sai dai kai tsammani a jadwal ɗinka cewa a kan sai na gobe kaza a ajanda ta gobe zan yi kaza amma a iya waye gari kuma al'amuran su canja maka gaba ɗaya ba yadda kake tsammanin su ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ta tamut babu wata rai da ta san cewa a wace kasa za ta mutu إن allah عليم خبير لله الله شيني عليم مثلا يجي دكان كومي خبير كما غني cikin al'amuran bayansa wannan shine karshen wannan sura sura ta gaba ita ce suratu sajada Suratu sajada kuma ita ma makkiya ce tana kunshe da ayoyi 30 ita ce sura ta 32 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma sura ce mai matukar falalar gaske ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim da sauran littattafan sunna cewa a kowace asubahi ta ranar juma'a idan manzon Allah ya zo sallan asubahi raka'a farko yana karanta fatiha da suratu sajada ita wannan sura din raka'a ta biyu fatiha da hal ata al insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an zuwa karshe a kowace juma'a sunna ne karanta wannan ina ahlus sunna wal jama'a dukkan limamin sunna haka ne ranar juma'a fatiha suratul sajda haraka a farko fatiha ana ta da insani suratul insani haraka a ta biyu wannan shine ya tabbata cikin bukhari da muslim da sauran littattafan sunna waɗanda suka rawaito wannan hadisi eh sallar asubahi sallar asubahi ne saboda haka wannan shine sunnar annabi a wannan lokaci sannan kuma wani lokaci annabi na karanta ta da daddare kamar yadda ya tabbata da daddare wani lokacin a dare Aisha ta ce annabi na karanta suratul Isra'i da suratul Zumari kafin ya kwanta barci duk wannan shine wurin annabi shine zikirin annabi din ka karanta suratul Isra'i kafin kwanta barci ka karanta suratul Zumari kafin kwanta barci wajen ibi kenan zikirin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو a takaice da suratul sajda sura ce mai matukar falalar gaske ubangiji ya taimake mu wajen fahimtar ma'anonin ta na daidai bismillah bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بسم الله rahim الرحيم الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه سوكك الكتاب ده ولا لا ريب فيه ولا باب كنتو ا wahayi ne daga Allah min rabbil alamin daga ubangijin alamin am yaqulu la tara kafir ila cewa manzan Allah shi ke jira wannan alqur'ani am sun ne suka ce idan sun ce munqati'a ana kaddara da ma'anan ban bayan da kuma kaddara hamzatul istifham ban a yaquluna iftarahu shin yanzu sa rinka cewa manzan Allah ne yake kiro wannan alqur'ani daga karan kansa ne bal to wannan da'awar ta su ba haka bane ba huwa al-haqqu min rabbika littafin ya saukake daga wurin ubangijinka ba manzan Allah ne yake kiro shi ba litunzira qauman an saukar maka da shi ya kai wannan annabi dan ka gargado wadansu mutane ma atahu min nadirin min qablik kafin ka wani mai gargadi bai taba zuwa musu ba su ne mutanen makka ba taba turo musu da wani manzo ko wani annabi ba la'allahum yatadun ka gargade su ko sa zanto kimsassu ko sa zanto shiryayyu ana haka Allah ya faɗa a wani wurin ma haka yace mutanen makka ba taba turo musu da abin nan ba litun zara qauman ma wanda da aba'u fa mughafilun litun zara qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadun amma idan muka karanta suratu fatir sai mu samu ta aya kuma tana cewa wa in min ummatin illa kana fiha nadhir ba wata al'umma ba sai an turo mata da mai gargadi ba wata al'umma a ban kasa ba sai an turo mata da mai gargadi nan kuma ta ce litun zara kawman ma ta min nadhirin min qablika dan gargadi wadansu mutanen da mai wa'azi bai taba zuwa ba kafin ka gare su bai taba zuwa ba to menene bambancin wannan aya da wannan wannan sai in Allah ya kai musu rutu fatir din mai bayani a shi الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام samawati wal arda ubangiji shine wanda ya halitta sammai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halitta fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida ma'ana cikin lokacin da a iya kaddara shi da kwana shida ba wai kowane yini ana yin aiki bane ba ba a karasa ba a bari sai gobe a ci gaba wannan ayyukan mutane kenan aikin Allah ba haka bane ba ganin damar sa ne ta sa yi jinkiri har aka kai wannan tsawon lokaci in ba haka ba inda ya ga dama da idan ya ce kun kafin kauna kan da rufa ya daure lu'ara abin ya faru inna ma amruhu idza arada fi an yaqula lahu kun yakun inda ya ga dama da haka za ta faru amma saboda wata hikima ta ce sai gudanar da al'amuran cikin kwana shida sun mastawa al-arshi sannan ya daidaita kan al'arshi daidaitar da ta dace da shi wanda ba wanda ya santa sai shi ba za ka ce ba ya daidaita a zaune ko a tsaye ko a kishingide a a ya daidaita irin yadda yake ya daidaita in matambayi ya tambaye ka menene daidaita sai ka ce imamu malik ibn anas imamu da hijira wani ɗan bid'a ya shigo ya tambaye ya ce wai الرحمن على الأرض سواء منين معنى سواء سيد إمام مالك ابن أنس يقول الاستواء الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace istiwa'i daidaita yake abu ne wanda ma'anarsa take sarri kowa ya san me daidaita amma yaya Allah ya bibi ta zaune ko ki gida ko yi ce wannan babu wanda ya sani kuma sai ki an bai imani da cewa ya daidai da akan arziki ce wannan wajibi ne to na yan malikiya a ka'ida dole san malikiya ya da Allah na sama in ba haka ba ya fita daga malikiya wallahi ya fita an kore shi wal iman bihi wajib yace imani da shi wajibi ne wa su'alu anhu bid'ah ka tambaya ma ka ce yaya yayi su su'alul ke kayfiyya don wannan bid'a ne wannan ne fatawar Imam Malik ibn adam a wani wuri ya yace Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan la yakhfa minhu shay Allah ya daidaita a sama akan al'arshin sa amma ilimin sa yana ko ina ba abin da ke koyuwa da sa wannan shine maganganun bai maganganun bai da muka sha mai sawa ta yadda ba sai mun sake mai mai ba a halin yanzu sun mastawa alal arshi aya ce ta biyo ta kai ba yadda muka iya sannan ya ta kan al'arshi malakun lakum min dunihi min waliyin wala tafi ma lakum min dunihi ba ku da wani samin waliyin wani wali mataimaki wala tafi ba ku da wani mai ceto da zai cece ku in ba da izinin Allah ba afala tatazakkarun shin ba za ku dauki izina ba shin ba za ku dauki wa'azi ba يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العظيم الرحيم Eh, bayan kasancewar Allah shi ya halicci sammai da kasa kamar yadda ayar baya ta ce da abin da ke tsakanin su cikin kwana shida bayan ya daidaita kan al'arki ko bayan shi ne mai cikakken mulkin daban da shi ba mataimaki gare mu ba mai fitar da zai fito sai da izinin sa bayan da haka yudaddar al'amura shi ke gudanar da al'amuran bayan sa arzikin wani ko karewar wani ci gaban wani ko ci bayan wani mutuwar wani ko haihuwar wani dare rana da amana sanyi duk Allah ke gudanar da wannan ba mai taya shi yudabbir al-amr ke gudanar da al'amuran bayi min as-sama'i ila al-ardi ko manzon saukowa daga sama zuwa kasa ya turo da mala'iku ayi kaza ko a saukar da ruwa ko a karbare ko a busare min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi sannan kuma sakamako ya koma zuwa gare shi mala'iku su ba da labarin sun fitar da aikin da ya sa su ba wai dan bai sani ba kafin su je sai dan an ce su dawo su yi bayani dole su koma su yi bayani sun ma ya rubi ilaihi bayani na koma zuwa ga Allah a yauki fi yomi a cikin wani yini mafi daruhu gwargwadon wato wani yini din a alfa sanatin mai mata wudul fi yawmin kana mafi daruhu a cikin yinin da gwargwadon tsawonsa alfa sanatin wato gwargwadon tsawon shekara dubu ne mai mata wudul daga cikin kirgi da kidaya irin gaba me wannan aya take nufi akwai wata mai kama da ita a cikin suratul hajji an gane ko da ubangiji ta ala yake cewa ah, wani ne wa inna yawmal inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'udun lalle wani ne tsaya a wurin ka kamar shekara dubu ne cikin gidayen akwai wata kuma cikin suratul ma'arij تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة an ce في كلا تبوها wani yini tsawon su shekara dubu hamsin to sai malamai suka ce waɗannan yini ɗaya ne ko kuma daban-daban ne yadda ake haɗa wannan ayoyi suka ce yini ne daban-daban ayi da take wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun tana maganar ne dangane da yini daga cikin yinin nan guda shida da Allah ya halitta sama da kasa a ciki da yake su ta ayyami kowanne ɗaya daga cikin su fadin yinin kamar shekara dubu ne a kididdigar a wannan da muke ciki jaddar al'amura min as-sama'i ila al-ardi ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ana maganar ranar tafiyar da mala'iku suke daga sama idan Allah ya aiko su zuwa ƙasa su da wani abu ranar tafiyar da za mu yi tafiya da wani kayan sufurin mu da shekara dubu zami mu nemi duk wani abin da ya fi komai sauri a cikin na'urar tafiya to shekara dubu zami muna yi amma mala'iku su zo cikin yini dai su koma su yi bayani su zo a yi sallan asubahi da su da la'asar sun koma sun kai bayani wanda suka sauko aka yi la'asar kuma da asuba su koma su yi bayani yau ne sun yi ne daya kana mai gida rubu alfa sana ce min mata mutu. amma wancan hamsin alfa sana yin ranar tashin kiyama kenan tsawon sa kamar shekara dubu hamsin ta haka mummune za su gaba komai bane wajen su barcin tsakiyar rana ma a kan za'a ashabul jannati yau idan khairun mustaqarran wa ahsanu maqila maqila lokacin azhar kenan da za su yi barci na hutu da hutawa bayan sallah ga an gama komai sun riga sun tafi kafirai ko suna cikin tsanani za su ga tsawon a wannan yini zalika alimul ghaib mai wannan bayani shine alimul ghaib masanin gaibu banda shi ba wanda ya san gaibu wacce hada kuma shine masanin abin da ke bayyane ya san abin da ke koyi ya san abin da ke bayyane al-aziz rahim shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa ar-rahim ko mai jin kai الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ahsana kulli shay'in ubangiji shine wanda ya kyautata wa kowane irin abu ya kyautata shi kahu da ya halitta duk abin da ya halitta to ya kyautata shi a wata qira'a allazi ahsana kulli shay'in khalqahu wato ya kyautata halittan kowane abu duk ma'ana kana wa daya wa bada khalqal insani min tin aka ce cikin halittan Allah babu abin da yake ba mai ba abin da yake ba kyautata shi ba dan abin da kyautatawa take nufi a nan gurin nagartin abu ta iya yiwa ka ga wani abu muni gare shi a fuska amma dai Allah ya nagarta ya inganta shi wajen halittar akwai kwali wajen halittar yasa Abdullahi ta Abbas ya zo wajen wannan aya yace duk wanda ya ga duburan buri kai ya san ba ta da kyau amma dai akwai nagarta haka Allah ya yi ko ba haka ba <laughs> nagarta ake nufi akala kullu shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin shi ya fare halittar dan adam din farko daga yanku ko daga kasa ko daga turbaya thumma ja'ala naslahu sannan sai ya sanya kai ƴaƴansa ƴaƴan annabi adam su ci gaba da yaduwa min sulalatin wato daga kwayar mani min ma'in daga wani ruwa maliyin wanda yake tozaltacce wato wulakantaccen ruwa shine ruwan mani wato halittar annabi adam shi an fare shi daga kasa amma danginsa ko ɗayansa da suka zo bayansa sai ubangiji ya ci gaba da halittar su wato ainihin daga dugon mani sulala wato waɗansu suna fassara shi da dugon mani waɗansu kuma su ce alaka ɗaya daga cikin zangon da mani din ke yi farko yana fiyinsa ne ya je sulala sulala din shine gudan jini alaka din kenan an gane ko illa ya ta aya tana so ta kawo mana sinadarin da ake ba wai a jere waye yake fara faruwa ba dai idan ba ruwa ne ai zangon farko shine kasancewar samani sannan ya zama abin nan amma nan sai ke min sulalatin min ma'i sai fara kawo zango na biyu kafin ya kawo zango na farko koma cikin suratul mu'minin kamar yadda muka cikin suratul mu'minin kamar yadda muka karanta da suratul hajj kamar yadda muka karanta a bara ثم ثم سواه سنن الله شيني ديدي da halittar dan adam wa nafasa fihi min ruhihi ya kuma busa ruhi ta cikin sa wato ruhin da shine ya halitta shi wa ja'ala lakum sam'a wal absar ubangiji ta'ala shine ya sanya muku ji ya sanya muku gani wal afidata ya sanya muku zukata da kwakwalwa da take haddace al'amura amma qalilan ma tashkurun kadan ne suke yin godiya a cikin abin nufi inda zaka hada mutane tsakanin mu ne da kafirai sai ka samu wanda suka kafirce su yawa شيء قليلا ما تذكرون وما اكثر الناس ولا اكثر المؤمنين ولكن اكثرهم لا يؤمنون ولكن اكثرهم كما كذب يشهدون من الدعوة وقالوا أذا ظننا في الأرض أننا في خلق جديد بل هم بلقاء ce a yi zaɓalan nasu arzi yanzu idan mun narke cikin ƙasa dan lafazin dalla yana zuwa da ma'anan gaba shehu idan ka ce dalla al-milku fil ma'i wato gishirin ya riga ya narke a cikin ruwa ya kaje da ruwa kenan dalla kenan da suka ce idza qalalna idan muka narke cikin kasa muka rijige muka zama ita fa inna la fi khalqin jadid shin daga baya kuma Allah zai sake tayar da mu ballahum bi liqa'i rabbihim kafirun bari su kafircewa suke dangane da saduwa da Allah ranar tashin kiyama وإن يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون suka ce da su ya tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa shine zai karɓi ranku Allah zai wukila bikum wanda aka wukilta mu wannan shine sunansa a cikin Qur'ani shine sunansa a cikin hadisi amma hadisin da yazo yake mala'ikan mutuwa sunansa a zahiri wannan hadisi na da'ifi bai kamata ka fadar sai a ka ba dan annabi bai faɗa haka ba sunansa mala'ikan mutuwa malakul allah zai wukila bikum wanda aka wukilta shi gare ku thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ubangijin ku ne za a mai ce ku gobe tashin kiyama a wani wuri sai Allah ke karɓar rai da kansa ba mala'ikan mutuwa ba Allahu ya tawaffal anfu sahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha almaut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yatafakkarun a wani wuri sai mala'iku ne da yawa ba dai ba hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffat rusuluna وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على له الحكم وهو أسرع الحاسبين sai malamai suke cewa mai karɓar ran dai guda ɗaya ne shine mala'ika jibril amma akwai yan rakiya da suke tafowa domin akwai yan rakiya da suke taya shi idan suka zo za su taso ne daga jikin dan adam har idan ta zo fitowa sai shi kadai ya tawalla ikraja min al-badani shi da kansa zai zaro ta daga jikin rai daga jikin gangan jiki idan ya zaro ta idan mummuni sai dan kawo mala'ikun rahama idan ba mummuni bane sai a kawo nawa wadancan mala'ikun rahama kila su da su kenan la ya sun da amma ba baro kabri a sai kenan idan an ce mala'ika da an yi gaskiya dan shi ke zaro ta idan an ce mala'iku da yawa ana kallon waɗanda suka yi warkiya da waɗanda suka karba bayan an zaro ran idan an ce Allah ne ke yi kuma wannan da sa ne ke sa ba abin da ke gudana sai da sa duk ayyukan kowace daidai take walau tara idil so nakisu ru'usihim ina ba a ce za ka hango kafiri idil mujrimuna yayin da su mujrikai nakisu ru'usihim sun sadda kansu kasa inda rabbihim walau ubangijin su ranar tashin kiyama kunya ta kan musu ta kai ya same su suna da abin da suke lokacin da nadama ba ta da amfani rabbana tana masu cewa ya ubangijinmu abasarna wa sallina yanzu kan mun ji mun gani shi abin da zama abin da annaba suke faɗa gaskiya ne abin da masu wa'azi suke faɗa gaskiya ne wutar na akwai da akwai aljanna a ce za a tashe mu lalle abasarna wa samina mun ji mun gani yanzu abin da ya rage farji ina na amal salih ka komar da mu duniya sai mu dan gyara aikin mai aiki na gari inna mutinuna wallahi mu masu tabbas ne cewa lalle ka iya tashin mutane a yanzu ba za su faɗi wannan abasarna wa samina shi yasa ba wanda zai shiga aljanna sai ya tabbatar aljanna lalle ya yi aikin da za ta kai shi kuma ya gamu da rahmar ubangiji za a tabbatar masa da wannan ba wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar wa kansa lalle shi kafiri ne lalle ya tantance shi da cikin ta dan da zai faru kenan a cikin da kunta bi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid da kana cikin gafala yau an yaye dukkan wata yana da ke kan idanka dukkan wata abin da ta toshe maka kwakwalwar ka ka kasa gani yau an riga an yaye maka fa basar kal yawma hadid ganin ka yau kai ki gare shi haka Allah yake cewa asmi bihim wa absir ima makin jin su ima makin ganin su yau ba ya tuna da ranar da su wani domin asmi din nan ba umarni bane ba illa ta'addub ne domin kowa sun tsika ta ta'addub ko afil bihi ko ma abu fa'alahu asmi bihi kaza da wanda afil bihi wa abdin kuma shi ma ala wannan abdi bihi kenan ko ma afalahu yani ma absarahu ma asma'u ma kaza kaza kaza zuwa karshen sa kai mamakin jin su da ganin su yau ya tuna na ranar da zo mana a kiyama da nan sun fi kowa ji sun fi kowa gani su kafarin da suka bijirewa Allah a nan gidan duniya shine za su yi abasarna wa abasarna wa samina yau ne mun gani kuma mun ji farji ina na amal salihah ko mata mu kyara mu yi aiki na gari inna mu kinu lalle muna tabbatun zaka tashi kiyama ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول atayna kullu nafsin hudaha da kowace rai mun ba ta shiriyarta amma kyautar mu ne mu shirye da wanda muka ga dama kuma adalcin mu ne mu fitar da wanda muka ga dama idan Allah ya fitar da mutum ba zalunta ba bai adalci yi masa domin shi mutum dan mallakar ubangiji ne idan Allah ya shiryar da mutum haka kuma nan gurin dan da masa sai rahmar ce da jin kansa subhanahu ta'ala nan yana nuna mana kamalar mulkin sa ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya ga dama wa ma tasa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون cikakkiyar wasi'a a hannunsa ba abin da ke gudana sai wanda ya ga dama shi yasa kullum sai mu rinka yawa kan mu gata mu roki shi shirya ba da fara mu bace ba kamar ka tarne nan ba kuma mu bace da basira da sanin ya kamata mu mun ka tarne daga Allah ta'ala walau shi na da sai na na nafsin gudaha, da mun ga dama kowace rai da mun bada da ta walakin sai dai hakkal qawlu minni zance ya tabbata dalili la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in lalle sai na cika wutar jahannama min al-jinnati daga cikin aljanu wan nasi da mutane ajma'in gaba daya alƙawarin da Allah ya ce dole wato ya dauka wa cewa lalle sai ya cika wutar jahannama shi ke sa wani kai masa wa'azi ga ya fahimta amma ya kasa shirya shi ke sa daga wani da kwakwalwa da basira ga shi an yi isa masa hujja amma ya cika ba har kawai ya kan gare mata to wannan babu yanda kake da shi kila yana cikin wadanda aka alkawar ta cika wata jahannama da shi kenan ya ubangiji ka kare mu daga wata jahannama ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon minta ka nuna mana karya ka ba mu ikon kauce mata ba da ba da cikin abin abin da Allah ya tsara sai dai kullum kai cewa kanka addu'a ta roƙon shirya Allah ya ce ko sai a ce da su fazuku ku dan bi ma da fitum sakamakon abin da kuka bari ba abin da kuka manta ba domin inda mantuwa ce a bima da fitum abin da kuka manta ai ba a sama mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ce a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma al-nisyan jama'a na at wani abu da ganganci shine al-nisyan nan an gane ko kamar yace wa laqad ahidna ila min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma annabi adam manta waye ba barin umarnin ne saboda iblis ya jefa masa waswasin cewa in ya ci gishir zai dawo ba da haka ma rabu kuma an da ke illa an takuna malakai ne au takuna bil khaliqi wa qatamahuma inni lakum lil nasi fadallahu ma bi ghurur rudi ya mata kaga ba manta waye ba ba manta waye ba da haka sai ce fanasiya wato sai ya bar abin da aka ci to an wurin farnuku bi ma tum kudan da dana azaba bi ma tum saboda abin da kuka bari na liqa yau kuma za ne imani da wannan yin naku da kiyama inna nasinakum mu ma yau za mu kyale ku in ji Allah ai ba za ka ce Allah ya ce za mu manta da ku ba dan Allah baya mantuwa la yadullu rabbi wa la yansa idan inna nasinakum an nasiyan bi ma'ana ta mu ma za mu kyale ku cikin azaba wa zuqu azabul khuldi ku dan dan azaba ta dawwama bima kuntum ta'malun sakamakon ayyukan da kuka yi Inna yu'minu bi ayatina an faɗa musu gaskiya sun san gaskiya ta shige su wato za su karɓa kenan baya da haka ba ta ta jafa junubuhum alal mazaji junub jami'i ne na jam jam shi ne gefen mutum a karkarin sa kenan idan mutum zai kwanta ai na kwanta ne da dama ko kuma in ya gaji kuma ya juya da hagu sunnar annabi da yanzu a kwanta ba sai ka kwanta da gefen dama ko ba haka ba in barci ya dace kuma wannan ai ba yadda ka iya a rigingine gayya kai wannan wani abu dai kana ji idan ka biyu kwanta da gefen dama ne sunar annabi in ba sai karshe kuma shi kenan da yadda kai ba da iya amma duk da suke haramun ne manzo Allah ya ga wani yayin da suke aka hadihi raja'atul dubi alaihim wannan kwanciyar waɗanda Allah ya fi shi da su kenan yahudu to ne za su kwanta sai su kwanta da ciki kai mummuni ba za ka yi wannan ba ko yaro ka kwantar da shi barci ya kamata ka lura bai rubuta ciki ba in ka ga yaro da ciki gyara ya koma gefen dama in gida ya da jawo jiyo da ke hagu Takaddar fasiru wa ma'adar mazaji, sassaninsu suna nisanta an da mazaji daga wuraren shimfidarsu. To shi ne malamai suka fasa wannan aya daban-daban. Waɗansu daga cikin magabata suka ce abin yi da wannan aya yantaziru da salatul isha la yanamuna hatta yusalluha ba sa yin farfi an sai sun sallaci isha wannan kuwa ina za ka yi mamaki a san yadda al'amari yake idan an yi magariba kafin a yi shayi ana samun wajen awa biyu ko uku har sai wajen karfe goma ko sha ɗaya na jiran annabi suna har barci ya ɗauke waɗansu daga cikin su bai fito an yi sallar isha'i ba ba ko wanda zai je buga masa kofa har sai ya fito sannan daga baya wata rana ya yi jinkiri har sai da kusan ɗaya bisa uku na dare ya kusan zuwa ba sannan annabi ya fito ya ce wallahi wannan shine lokacin ta ba dan kar in matsa muku ba ma'ana shine lokacin da aka fi so a yi ta an yi ta shigo tun ɗazu amma an fi so a yi ta a yanzu in ba dan kar in matsanta muku ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan masallacin gurku za su yi jirgin ta zuwa goma sun yi sunna daidai tsarar nabi sun yi sunna daidai an ko suka ce daga takwas za su yi kaje ka bi su kar ka ce bari in bari ce goma ka kyale sallar da tabbatar da ko kasance kuna karyatawa to wannan nuna mana kenan a fisku anan ana nufin wato kafirci kenan tun da ya kawo magana kare da zafin kiyama dama a fisku iri biyu akwai karamin fasikanci wanda shine mummuni ya aikin sako kamar giya ko zina ko tata wannan bai fita daga musulunci ba amma ya yi aikin sako ana bukatar yanzu Allah ya kai masa amma dukkan wanda ya kafirci to babban fasikanci kenan wanda shi ake nufi da wannan aya ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ce wala nuziqannahum lalle za mu tantana musu su kafirai min al'azab adana wani abu na makusanciyar azaba al'azab adana, azaba ta kusa shi da Abdullahi dan Mas'ud ce kamar sinun kina shekaru na fari da aka zarafi mutanen Makka shekara bakwai ana fari waɗansu malaman suka fasara cewa kamar a ci nasara akan saurin yaƙi Allah ya azabtar da su da kaifin takobin mummuni Abdullahi dan Abbas kuma yace su ne masajibud duniya matsalolin duniya yau ya ambaliyar ruwa gobe jirgin sai fadi wata rana a musu gobarar daji Allah ya ta wahalar wal muzikannahum min al'azab al adana, sai mun tantana musu wani abu na azaba makusanciya dun al'azab al-akbar banda babbar azabar wanda tana tafi ranar tashin kiyama za su yi musu wannan ta gidan duniya da makusanciya na la annahum yarji'un ko sa komo zuwa ga tafarkin shirya ko sun tuba daga kafirci wa man azlamu mimman zukkira babu mafi zalunci a ban kasa sama da wanda aka yi masa wa'azi zukira aka yi masa wa'azi bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijinsa aka ce Allah ya ce annabi ya ce sun ma'arada an haka nan ya kawar da kai yayi banza da abin da aka faɗa yake ɗauka yake yin aiki da shi inna min al-mujrimina muntakimun Allah ya ce lalle mu fa sai mun dauki fansa akan kafirai sai mun kama su da hukuma shine daukan fasar da yake shi. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه kitaba hakika mun bai wa annabi Musa alaihi salam littafi littafin nan shine at-taura fala takum fi miryatin ya kai wannan annabi ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka kasance fi miryatin cikin shakka bil liqa'ihi na gamuwa da shi Allah zai sa ka gamu da shi a daren Isra'ila manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisin musulmi ce naga annan Musa alaihi salam har launin jikin ma ba fari bane gaba ɗaya ya fuka kata zuwa ga bakin fata bakin fata haka na gan shi yana da tufafi iri kaza ko da sufa iri kaza ko gashi iri kaza yayin bayani yace haka annabi ya sama na azza da shi a daren Isra'i duk annabi ya gamu da su a sama shi ne Allah ke fada da kuma shi ne in karkai shakkar gamuwa da shi ya kuma k'a yi wajen gamuwa da shi wajen annahu hudan libani bani isra'il turo shi wannan littafi ga nan Musa sai muka sanya shi ya zama shari'a li bani isra'il ga bani isra'ilawa waja'alnahu ko muka sanya shi annabi Musa din hudan zuwa shari'a ne li bani isra'il waja'alna minhum a'immatan cikin bani isra'ilawa mun sanya waɗansu shugabanni ababan koyi da su jagora na al'umma yahduna bi amrina suna shiryatuwa da umarninmu ba da son zuciya suke jan mutane ba da umarnin Allah Allah ya ce annabi ya ce ba son zuciya ba kenan lambo ya zo da amana lamma sabaru mun san ya su shugabannin ne yayin da suka kasance sun yi hakuri wa kanu bi na yuqinun kuma suna da tabbas da sakankancewa da ayoyin mu dan shugabanci na bukatar hakuri sannan kuma yana bukatar ka sakankance Allah zai taimake ka ka iya gamuwa da jarabawa da wani sun da ka ji cewa al'amura sun rikici amma idan kai hakuri wal akibatu lil muttaqi sai Allah ce inna rabbaka hu yafsilu bainahum yawm al qiyama lalle ubangijin ka shine wanda zai hukunci tsakanin mutane ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a kai sai ce awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshun وقاتلهم إن في ذلك لآيات أولا يسمعون أولم يهد لهم شن بيبين بقى السوق فري كم أهلكنا إرن أدد دمك هلك نوى نوى نمك هلكر من قبلهم تنكا من القرون suka kafirce ma Allah Allah ya damara su ya za su kawo ba taɓa yin su ba min qablihim tun kafin kafirin yanzu shi sunan yanzu din na suna tafiya fi masakinihim a gidajen wadancan duk inda kake zo ai gidan wani wanda ya bujure ma Allah ne Allah ya tafi da shi kake zauna a gurbin sa ko a garin sa ko a kasar sa ko a fadar sa wannan ya girman kai kan kujerar mulki sai Allah ya tafi da shi sai dora ka wani ya saba Allah zaka tafi da shi dora ka kuma tun ba zaka dauki izina ba wani ne aka bashi dukiya ya girma kai Allah ya kwace dukiyar ta abin da shi kuma ya mutu ya bar dukiyar kai kuma ka samu ana nan kai za ka tafi kuma ya samu yamsu na fi masakinihim inna fi zalika laayatin lalle a cikin waɗannan akwai ayoyi afala yasma'un shin mutane ba sa ji kiran da ake musu ne sai ki أولم يروا أنا نسوق الماء فنخرج به فرعا تأكل منه أنهارهم وأنفسهم أفلا يبصرون Ubangiji ce a walam yarau shin ba sa dubawa su ga anna na suƙul ma'amu ne muke koro da ruwa domin girgije da ke dauke da ruwan sama muke komar ka iska ta koro shi ila al-ardin turzi zuwa ga kasar da ta bushe ta kirkace idan an ce al-jurud cikin kasa kenan wanda saboda bushewa yayin da ke kai masu gaba ɗaya babu sun kirkace fa nukhriju bihi sanadiyan ruwan sai mu fitar da zar'an wato shuka mabambantan juna iri iri daban-daban sinwan wa ghayr sinwan ta'kul minhu al'amuhum anfusuhum ta'kulu wa na'amuhum wa anfusuhum su da dabbobin su su samu abinci mai abin da fito daga sai ya ba ta wannan bai amma la yubsirun shin ba su da basira da za su duba su gani ne wa za zaka ji suna faɗa so kafare suna cewa mata hadal fatu yaushe ne budin da ake hawa zai zo to al-fatu din nan waɗansu malamai suka fassara shi da fatahu makka amma ba shi aya take nufi ba waɗansu malamai suka ce al-fatu ana nufin hukunci hukunci kuma zai zo ne sanadiyan zuwan kiyama da haka dai abin da suke tambaya yaushe ne cewa wai za a yi hukunci tsakaninmu yaushe kiyama za ta zo in kuntum sadiqin inda gaske kuke ko mumunai sai Allah ya kulka da su yawmal fatihi ai ranar da za a yi hukunci tsakanin ku da wanda kuke jayayya da su la yanfa'u allazina kafaru imanuhum imanin kafirai ba zai amfane su komai ba wala hum yunzarun ko ba za a yi musu jinkirin azaba ba fa a'rid anhum kawar da kai ka kyale su rabu da su wantazir kai dai ka tira innahum muntadirun su ma lalle za su jira abinda zai fi baya abin da muka da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure